بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب يرجع وتنشاد شكرا تدبو دير دري حدود 39 هجرية wanda shi ne dace da 29 ga watan bakwai shekara ta 2018 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatu wannan tafi albarka na sayar bukari a yau da taimakon allah za mu tashi muna cikin kitabul maghazi har yanzu dai babu ghazwati khaybar hadisi na 4241 40 zuwa 41 hadisin yahya bin bukair haka ne طيب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أخيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمن ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى ولم ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما أسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد عليه فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته وقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره هو عذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد عليه فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إن كان للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبدت علينا فاستبد فاستبد علينا فوجدنا من أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف hadisin yahya bin bukair shine yahya ibnu abdullahi ibnu bukair al-makhdumi babban malami ne hafizi mahaddacin hadisi mutumin misra ne shine malamin imam al-bukhari anan yahya ibnu bukair yahya ibnu abdullahi ibnu bukair al-makhdumi al-hafiz yace haddathana al-layth معروف ليس إمام ليس ابن سعد شما mutumin misra ne al-misri abokin imam malik ne daga aqil shine aqil ibn abi khalid a ibn khalid al-aili aqil ibn khalid al-aili daga ibn shahab shine muhammad bin muslim az-zuhri daga urwa shine urwa bin zubair daga aisha ita ce ummul mu'minin yar gidan sayyidina abubakar matar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa anna fatima ita ce fatimatu zahra yar gidan annabi kenan alaihi salatu wassalam matar annabi tana ba da labari akan yar gidan annabi na na fatima kenan alaiha salam binta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce wata rana arsalat ila abi bakarin ta wa sayyidina abubakar shine as-siddiq abdullahi ibn usman al-atiku khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama na farko ta aika wa abubakar tas'aluhu mirasaha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allahu alaihi tace a gaya wa abubakar ya ba ta gadonta daga annabi cikin abinda Allah tabaraka ta'ala ya bashi shine mimma afa Allahu alaihi cikin abinda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi daga cikin dukiyar ganima ta kafirai ko kuma wanda aka samu ba tare da yaƙi ko jihadi ba ta ce a ba ta cikin abin da babanta ya tafi ya bari tunda abubakar shine halifa bil madina a madina a lokacin kamar irin su fili ko ƙasa ta banu nazir lokacin da annabi ya kori yahudawan banu nazir to gidajensu da filin sai ta ce tana so a ba ta cikin gadon babanta da irin su fadak fadak Um, lokacin da aka yi sulhu kenan da mutanen fadak ɗin, cewa za su ba da rabin gonakin ko rabin filayen to annabi yana da kaso a ciki daman ya kamata ma mu gane me annabin ya tafi bari ko ba ka bane dan kar wani ya ɗauka ko ya bar wasu miliyoyin kuɗi ne da manya-manyan gidaje da kaza da kaza duka duka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya ya mutu ya bar alfajari da rigar yaƙi sulke kenan da wannan gona guda ɗaya ta fadak gona ta fadak kawai sai kayan da yake sawa na jikinsa wannan kawai shi ne abin da annabi ya bari alfajari rigar yaƙi sai gona a fada sulye tafi banda wannan bai da komai yawa sai idan da ya zauna sallallahu alaihi wa sallama shi ma wannan yana haɗe ne da masallaci ai a cikin fili ne da masallaci da aka bayar shi ne aka yanka masa aka yi masa gurin iyalinsa kuma ba wani girma ba ne yin ɗakuna ne aka cip ɗaki ɗaya na ɗaki ɗaya na wance ɗaki ɗaya na wance ɗaki ɗaya na wance kuma yana haɗe da masallaci so kawai shi sama yanzu daman da aka zo aka yi extension na masallacin gidan duk ya shiga ciki so ba a sa shi a cikin lissafin wani abun da kamar limami ne a masallaci akwai gidan masallaci in ya mutu kaga a ce nasa bane gida ne na masallaci to wannan ne yana da kyau mu gane me meye ma ya tafi ya bari don kar ai ta zawa a iya bar dukiya Abubakar ya ne to na Aisha ta aika masa ta ce na na Fatima yarinya ce karama so ta aika ta ce a bata abin da babanta ya tafi ya bari sannan da abin da ya saura na humus khaibar 1 over 5 na dukiyar khaibar da aka gado kun san Allah ya ce idan an ji an samu ganima to 1 over 5 ɗaya bisa biyar na Allah da annabi ne wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wannan baitul mal ake sawa dukiyar Allah ce to sai ta ce sai an bata daga cikin wannan dukiya da aka aka samu na khaibar amma baqiya min kuma su khaibar sai abubakar ya ce to ni dai a sani na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a karatu ya mana bayani ya ce mu taron annabawa la nurasu ba a cin gadonmu ya ce zan iya tunawa har ma a wata riwaya ya ce da Allah a cikin sahabbai akwai wanda zai taimaka ya yi mun shaida ya tunatar da ni wannan hadisin cewa ya ji annabi ya faɗa mu annabawa ba a cin gadon mu suka ce ya eh, ƙwarai kuwa sanannen abu ne annabin Allah in ma yana da dukiyar duk abin da ibari gaba ɗaya ba a cin gadonsa duk ɗan annabi sai dai ya haƙuri ba da gadon babansa ya ce abin da muka bari kawai ana sa shi ne sadaka cikin dukiyar da za a taimaki musulunci da musulmai don ya buga wa mutane misali daman shi ba duniya ya zo tarawa ba to in ma duniya ta taru ya ma same ta in ya tafi ya bata to ana narkar da ita ne cikin hidima ga Allah da kuma addinin Allah ba a cin gadon mu sabai suka ce kwarai kuwa mu mun sani ba a cin gadon annaba kuma annabi ya faɗa ma tarakna sadaka a wata riwayar ma taraknahu sadaqatan wannan kuma ma tarakna sadaqatun rafi kenan zai zama yace naji ya faɗa inna ma ya'kulu alu muhammadin fi hadha al-mal amma iyalan muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi annabin ne yake faɗa ba a cin gadon mu annabawa amma iyalanmu za su yi ta ci za a rinka ciyar da su a cikin wannan dukiya za a ci gaba da ciyar da su ana ɗauka ana amfanar da su abincinsu larurorin rayuwarsu duk a ciki ake hadawa da baitul mali a ɗauka ana ba su shi yasa abincin da za a ciyar da iyalin gina annabi daga baitul mali dukiyar musulunci don karma wani ya yi gori ya ce shi yake ciyar da su sai ake ɗauka daga cikin baitul mali ana ciyar da iyalan annabi duk shekara kuma su sai na umar za su je aikin hajji akan ɗabi ummatul mu'minin a tafi da su aikin hajji a ɗauki nauyinsu a taimaka musu a matsayinsu na iyaye matan annabi su je su yi aikin hajji su yi ibada ya ce to iyalai na za su ci daga cikin wannan dukiya abinda zai ishe su abubakar ya ce kin ji wannan to wallahi la ughayyiru shay'an min sadaqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kana alaiha na fatima tana ce bayan bayanin nan da abubakar ya mata ta ce ita fa a ba ta dukiyar babanta sai ya ce to bari in gaya miki wallahi ba zan canja wani abu ba daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi na sadaka ko na waninsa kuma abinda ya tafi ya bar mu akai ni ma akai zan rayu ba zan canja ba ki haƙuri yace kuma wala a'malanna fiha bima amila bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi zan yi aiki a cikin wannan dukiya kamar yadda annabi ya ta aiki da ita irin yadda annabi ya aiki da dukiyar nan ni ma haka zan yi so gaskiya ba zan iya canja wani abu na kawo wani abu daban ba in bi son zuciyanki ko ra'ayinki ko abin da kike so ya fatima ta binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فامتنع أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا abubakar ya ƙi ya ba wa na fatima wani abu daga cikin dukiyar nan da ta bukata saboda me saboda ya ce zai yi aiki da abin da annabi ya bar masa kuma abin da annabi ya gaya masa ba a cin gadon annabawa fawajadat fatimatu ala abi bakr na na fatima ta yi fushi kalmar fawajadat fa ghadibat ta yi fushi ranta ibaci dangane da wannan abun da abubakar ya mata ta ji ba daɗi me yasa bai bata ba me yasa ta yi wannan fushi yar adam ce na na fatima lima ha min muktadal bashariya na'am dan adam zai so ya nemi hakkinsa kuma Allah ya sani mutum wani lokacin sai ji a ransa da kaza yake so to kuma ba lalle bane abin da yake so ya samu malamai sun fada suka ce waye yake neman abin da yake so yake samu sa daman asali Allah bai yi duniya ba wai duk abin da ka nema ka samu ba ma kai ba annabawan Allah ma Allah bai halicce su ya ajiye su a matsayin mai duk abin da suka nema suke so su samu ba aya annabi ya shi ya nemi abubuwa Allah ya ce masa a'a ya bashi wani abun wani abun bai bashi ba wani misali annabi ya roki Allah ya ce ya Allah ina roƙon ka kada ka sa al'ummata su yi ta yaƙi a junansu a tsakaninsu su ta faɗa Allah ya ce a'a ya ce to ya Allah ina roƙonka kada ka kashe al'ummata da yunwa da fari kamar yadda wasu al'ummomi suka mutu da yunwa da fari sai ce to na karba kuma hakan dai yake faruwa yunwa da fari Allah bai zai ɗoro mana yunwa duk mu halaka ba amma kuma Allah bai yi alkawarin ba za mu yi faɗa a junanmu ba dan da nan ne jarabawa ce a yi don a gane waye yake da haƙuri waye bai da haƙuri sai su aka ta samun fada da yaƙi ko a tsakanin sahabbai wanda ya bi nassi ya bi karantarwa wannan shine zai kame kansa ya haƙuri wanda kuma ya bi son zuciya ya fada cikin alaka to ina so a wannan gabar da Allah um, ku gane wannan na na na na fatima ta yi fushi saboda mai ta yi fushi ba a bata gadon babanta ba shi kuma abubakar me hujjarsa na ƙin bayarwa an ce ba a bayarwa kuma annabi ya tafi ya bashi akan amana ya ce shi kuma bai zai canja abin da annabi yake ba yanzu anan dan Allah waye yake waye yake da hujja mai karfi a cikin su sai na abubakar kar ku manta kar kacab sahabban nan suna nan su umar su abu hurairah su jabir su waye su aliyun su waye duk suna nan kuma hakan suka kyale shi ba su zo suka haɗu da a ce abinda abubakar ya ba daidai ba ne ba to za su haɗu ce ya khalifa ta sallar a yar annabi ne ya kamata a kaza kamata a kaza suka yi shiru suka yi masa da'a saboda ya kafa hujja kuma ya tambaya ya ce ba a gaban ku annabi ya ce mu annaba ba a cin gadon mu ba duk abin muka mutu muka bari sadaka ba ne ba suka ce a gaban mu ne yace to yaya Fatima za ta aiko ta ce na ba ta dukiya cikin dukiyar babanta kar kuma ta yar annabi ce na'am tana da matsayi tana da daraja tana da ɗaukaka duk matsayinta na manzan Allah na kasancewa ta yar manzan Allah duk tana da shi amma kuma duka darajarta da matsayinta da ɗaukakanta to kuma ba za ta sa a canja wani abin da annabi ya ce a yi ba to wannan bambancin sunna da bid'a kenan in dan bid'a ne zai ce ah, ai kaza ah, ai kaza kaza ai wani kwane kwane a'a ita magana in dai annabi ya ce kaza to akan ta ne kowa ya zo kuma gire da ce ture shi za ya wuce wannan yasa na na Aisha na na Fatima ta fushi kwarai da gaske fa hajaratu har ma ta kaurace Abubakar din ta kame ba ta zuwa ta gaishe shi ba ba hijira ta ba ta yi masa magana kwaɗe tana kwata-kwata tana gaba da shi ba a'a a matsayinsa na khalifa kuma halifan babanta kuma shine shugaba ya kamata a ce tana zuwa tana gaishe shi suna kaza sai ta shiru ta ja gefe abubakar ya ci gaba da mulkinsa ba ta aika masa zagi ba ba ta yi fada da shi ta ɗauki makami ba ba ta je ta tattaro mutane ta ce a zo a yi fada da abubakar ya hana ta gado ba ba ta yi wannan ba ta shagaltu kawai da sha'aninta kuma a lokacin ma ba ta da lafiya dama don annabi yana barin duniya sai ta laulayi bayan ta yi fushin kuma daga baya sai ta dawo kafin ta rasu bayan ta yi fushin daga baya kuma sai fushin da ya sauka sai kuma ta dawo aka ci gaba da da ainihin wato mu'amala amma magana dai ta je ta buɗe baki ta yi magana da abubakar ta ce ya ce wannan ba ta yi ba har ta mutu ta bar duniya shi ne malam yake cewa a nan fahajaratu faramtu tukallimhu hatta tuwfiyat har sai da ta bar duniya zai iya yi watakila an samu saɓani amma daga ba an sulhunta amma ba a haɗu ba ba ta dai iya daurewa ɗin ta zo ba me yake nuna wannan yana nuna cewa 'yar adam ce ita ma ina fatan kuna fahimta ba ba bane yawwa yar adam ce ita ma wa ashad adam nabi sallallahu alaihi wasallam sittata ashhurin na fatima ta rayu ba manzon Allah wata shida ne kwata kwata a bisa zancen da ya yafi inganci yafi shahara duk wata magana wadda ba wannan ba to akwai gyara a cikin ta wata shida ta rayu bayan annabi ya bar duniya wata shida to duk wannan abin da aka yi a cikin watanni guda shida ne abubakar dai ya ci gaba da al'amuransa to wannan abin shi ma sai ya shafi mijinta ya shafi mijinta mana mijinta shi ma ya rinka fushi da fushinta ya taya ta kenan aliyu bin abi talib shi dai yanzu a nan bai yi magana ba shi aliyu falamma tuwfiyat dafanaha zawjuha ali laylan da Allah ya dauki ranna na Fatima cikin waɗannan watanni shida wallahi malam cikin dare daman ta ce masa kawai ita ce wa mijinta aliyu karka manta ba shine halifa ba a lokacin sai ta ce masa in Allah ya kaddara mun mutuwa to kai za ka yi mun sallah kai mun sallah haka akwai sauran yajin fa bata ce abubakar ya mata sallah ba me yasa saboda abubakar bai bata gadon babanta ba a kwarai kuwa eh. to a wannan gabace yan shi'a su kuma suka samu suke ta toyawa suna kwashewa duk zagin da ake wasu yi sayyidina abubakar a wannan gaban ne ake masa shi sa yake nake so ka nutsu ka gane yadda sinariyo din abin ya kasance ka fahimci kissar don kar wani ya zo ya amfani da ita ya ci mutuncin wasu bayan Allah ta da wannan Na a matsayin aliyu na ba ni sunansa namijinta yana da ɗabi'a ɗan adam ne ku gane wani abu nan su ku fahimci wani abu wato du imanin mutum da taƙawarsa wannan imanin da taƙawan bai fa fitar da shi daga matsayin sa na ɗan adam ba dole za a iya masa wani abu ya fushi ya ji ba daɗi wala Allah wata rana zai iya wani tasarrufin da za a ce kai amma wane aka yi haka i ai masa uzuri ɗan adam ne wataƙila kaza wataƙila kaza wataƙila kaza kamar misalin wani bawan Allah ne ɗan sai ɓata masa rai yaji ba daɗi akan abin da ya masa yi tsaya ya tunanin ce ɗana ya yi kaza yi kaza har da sauyin zance har da abubuwa ce to ba ni ba kai ba ni ba kai ɗin nan bai hana shi zai yi sallah bai hana shi ya laili ba bai hana shi azumin nafila ba bai hana shi karatun qur'ani ba bai hana ya saurari nasoshin da aka ce a yi haƙuri a yi kaza a yi kaza ba amma wannan haushin da zafin ya sa ya yi wani hukunci mai tsanani wanda bai kamata ya ce ba shi ba shi ba gaskiya to amma wannan abin da ya yi kada a ce ai ya nuna ma ba shi da imani sa ma na banza ne sallarsa da yake karatun ƙur'aninsa na banza ne gashi nan ya zo yana gaba da ɗansa ya ba haka ba ne a ɗabi'a ce ta ɗan adam dole yana buƙatar a bashi lokaci ya sauko akan ciwon abin da ɗansa ya masa ka san ɓacin rai kala kala ne yanzu in wani mutum ne gama gari ya ɓata maka rai za ka iya mantawa amma ɗanka na cikinka ɗanka na cikinka ya zo ya yanka maka abin da na gefe ma bai zai ma ba kafin ka warke da wannan za ka daɗe kai wani wala har ya mutu yana ganin sa da wannan ko da an sulhunta ɗin misali abdullahi ɗan umar da ɗansa bilal abdullahi dan umar ya ce yana karatu yake faɗa ya ce wa mutane annabi ya ce kar a hana mata su je masallaci kai bilal ka duba yanayin da ake ciki fitina ta abin nan tun wancan lokacin fa lokacin ta tabi'ai abubuwa sun canja wane ne wane ne ai yanzu annabi baya nan al'amura sun canja kawai yaro an gaya ma kawai sai ya bude baki ya ce babansa wallahi lanamna ahunna ya ce wallahi mana ya ce wa uban ya ce wallahi sai mun hana su abdullahi Dan umar ya ya ce kai أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لم نمنعهن yace kai bai ma yi magana cewa ni babanka ne ina ce maka zama bai ba sai ce kai ina ce maka annabi ya ce kada a hana a taki kana maimaita mun cewa za ku wallahi ce kun hana abadan na daina ma magana har abada ka tashi ka bani guri bani ba kai ka duba matsayin abdullahi dan umar <laughs> duba darajarsa duba iliminsa duba karatunsa duba kazaɗinsa malam aka ta bugawa abdullahi dan umar ya rike wuta gam ya ƙi kula yaron nan yaron nan ba abin da bai yi ba bilal ya je ya bashi haƙuri ya je ya yi kaza ya je ya yi kaza wallahi malam in ya zo guri yadda ka san bai taɓa sanin shi ba ya ce in gaya ma magana annabi ya ce kar a yi ka ce kai kuma sai kun yi yana ƙoƙarin ya ba da uzuri a babana lokaci ya canja yanzu al'amura mata sun yi kaza an yi kaza fitina ta zo ko sauraron sa bai ba manyan mutane manyan sabbai suke ta shiga aje a dawo aje a dawo riwaya guda biyu wasu suka ce an shawo kansa daga baya daga ƙarshe ya dawo yana ɗan sauraron sa haka ba wai mu'amala ɗari bisa sauran 'ya'yansa su ne suke mu'amala ɗari bisa ɗari amma wannan bilal din sai su sai sai kawai ake saboda da ya gan shi sai tuno ya ya zai ce annabi ya ce kuma shi ya ce zai abin nan wasu suka ce kai har ya mutu bai mai magana ba har ya mutu wallahi ko kula shi bai ba so Allah yakan halicci mutane da ɗabi'arsu kuma wannan abin da na na fatima ta yi bai taɓa karamata da darajarta ba da 'yar adam ina fata ana fahimta wallahi wani lokacin za a yi maka wani abun malamin banda albarkacin imani da musulunci ba hukuncin da za ka yi wato yana da tsanani amma dole ne mutum wani lokacin sai ya numfasa mun ba a bar ya yi wani abu ba to sai ga kamar fashewa zai yi to amma duk da haka an ce mana mu yi haƙuri kada mu manta da haƙuri shi ma babinsa yana nan so kada wani ya ji a karatun nan ya ji cewa yaya na fatima za ta yi haka sai ka ɗauka kai ma wani abu zai iya faruwa na ɓacin rai kai wani hukunci a ga cewa da ba kai kaza ba to wannan bai taɓa karamarta ba kuma dan ta ƙi kula abubakar ko ba ta yi wa abubakar magana ba shi abubakar ya mata uzuri ya san yar adam ce shi kenan kuma to shi ma ali bin abi talib a matsayinsa na ɗan adam ya taya matarsa yana ganin shi ka gaba da hadisi a kai <laughs> kuma aliyu ya san hadisi amma duk da haka sai zamanto yana ta'atufi da janibin iyalinsa suka hada baki da shi da ita cewa tana mutuwa kar ma a bata lokaci kawai mata sallah wallahi malam tana rasuwa sai na alimin abu ya bari ma gari ya waye har a zo a haɗu watakila abubakar ya zo a ce kaza kaza tuntunin cikin dare aka abin nan haɗa wannan za a haɗa kawai ya mata sallah ya je ibn ne bai gaya abubakar ba shi ne nan yake cewa ma tufiyar da fana ha aliyun lailan to daman kamar yadda ibn sa'ad ya ruwaito cewa wasiya ta yi da ta ga za ta musa ce to ni fa kai za ka yi min sallah kai min sallah wasu suka ce a suna ganin kawai ita saboda wata da waye bata yadda wani ma ya tsaya akan gawanta ba in ba mijinta ba inda babanta yana nan ne da shi zai mata talla amma tunda babanta yana nan kawai ta fifita mijinta shi zai li ta sastur saboda kamewa da ta kai tana ganin ba ta son wani ma ya tsaya akan gawanta in ba mijinta ba kamar yanzu misalin mace ta yi wasiya ta ce in dai ta mutu to kar a gayyaci kowa cikin masu wanke gawa mijinta ya wanke ta don ba ta so wani ya shigo cikin al'amarinta ko kuma ta ce 'ya'yanta su wanke ta ya halatta a shari'a ko yanzu mutum ya ce in Allah sa ya mutu kada a bar wani ya shigo gida a bari 'ya'yansa su wanke shi ko kuma matansa su yi masa wanka duk ya halatta kuma wannan wasiyar da ya faɗa duk wanda ya zo duk iliminsa kuma duk malantarsa to za a yi aiki da wannan wasiyan ne in ba su iya ba a koya musu mutane suna yi wani ya ce in na mutu kaza kaza kamar yanzu shek albani Allah ya masa rahama akwai makocinsa da suke zaune suna mutunci makoci ne na mutunci albani albani dai sahibul hadith al'allamatul albani makocinsa ne sai ya ce idan Allah ya ɗauki raina don Allah kai mun wanka kai da ɗana abdurrahman akwai shi abdurrahman yace to waɗannan ku na yadda ku zo kan gawata kaga akwai malamai akwai ɗalibansa akwai wane ne akwai wa wannan wasiyar kuma haka aka yi ya kuma da na mutu in kuna mu wanka kar a yadda a a sanar da mutuwa ta a rediyo a yi ta faɗawa albani ya mutu waye iya maƙota da iyali na kawai a yi min sallah a haka saboda annabi ya ce ba a son kwakwazon mutuwa a ta yada mutuwa wani ya mutu a mumbari a faɗa a rediyo a faɗa a talabishin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya wani rasuwa duk bid'a ne wannan idan an yi mutuwa kawai abin da za a haƙura da shi waɗanda suke kusa amma a ce wai ana jiran wani daga lagos ya hawa jirgi ya zo a yi sallah a ajiye mutane ana jiran wani wai sai ka ce in ya zo gafara zai bayar wai an gayyato gwamna zai zo jana'izar shi kuma gwamna in ya ce zai zo goma sai biyu kaga an ajiye mutane an ce ayi his excellency ake jira ka je ka ce in yazo rahama zai masa haramun ne ajiye gawa a gida bayan ta mutu a jinkirta ta manzo Allah doka ya bayar yace ku gaggawa in mutum ya mutu ku yi maza maza a shirya shi abin nan shi in dai sunna za a bi to shine abin da za a amma ajiye sai an jira wane wane ya zo sai su wane ma ai a akwai ƴaƴansa mata wata tana tana tana tana aure a Abuja wata tana Maiduguri dole sai sun zo sun ga gawansa sun masa addu'a kafin abin ne waye ya ce maka addu'a wa mamaci dole sai ga ka gashi take ci su kuma ba su shirya da wuri ba sun hawo mota ana ta waya da su kuna daidai na wallahi dai yanzu nan muna muna shiwarin muna daidai ha ba mana idan ka je jana'iza irin wannan kana zuwa raga bata ma lokaci buga mota ka tafi ka ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ka tafi dan bai kamata ka yi zaman jiran bid'a ba ka tafiyar ka kurin addu'a Allah ya fi masa na kowa ya ku gawar sai dai in taka ce wataƙila kai kai wannan abu kun fahimci wannan bai a nan gurin um, saboda dan implication dan wurin yana da kyau wato mu gane eh, kada mutum ransa Ɗabi'a ɗan adam haka ka ji cewa ai wance bata kyauta ba ko waye ai mata uzuri eh ai mata uzuri shi ma aliyun ai masa uzuri saboda bai zai kware wa matarsa baya ba duk da cewa dai ba daidai ba ne haka din abi abin da halifan ya faɗa shi ne daidai ya binne ta ya yi mata sallah walam yu'zin biha abubakar bai sanar da abubakar ba azanu anan al'ilam bai sanar da abubakar ba wasu malamai sun ɗan yi mai tawili suka ce bai sanar da abubakar ba saboda abubakar din ya sani ya zai yi ne a ce yar annabi ta rasu abubakar bai sani ba to kaddara abubakar ya sani to abubakar ya san cewa da daddare za ka mata sallah ya kai ali bin abi kamar misalin wai wani abu sanannen duk gari ya dauka fatima ta rasu yar annabi ta rasu sai aliyu yake gana to ai ya sani to ba sai na je na sanar da shi ba ko ba sai na aika a gaya mai ba to wannan uzuri ne ake wa aliyu don karka ji cewa me yasa bai gaya abubakar ba na san akwai abin da yake shahararre ne to amma wasu malaman suke cewa ba ni sunan shi a matsayinsa na khalifa bai kamata ya ji maganar a waje haka ba ya kamata daga gidan tunda aliyu yana nan shi ma ya sanar da shi Ya eh, zai ji daɗi to kaddara ya sani wai wai wai wai fatima ta rasu ɗaya eh, na to lokacin sallah ba, yi mata sallah kuma a lokacin an yi mutuwa ɗin shi abubakar din shine tunda shine halifa annabi a kujerar manzo Allah yake kowa yana sha'awar abubakar ne mai sallah kowa to amma ba a gaya masa ba sai aka je aka yi mata sallah ɗin so wannan kenan suka ce babu wani dalilin da za a ce abubakar bai san da mutuwar ba sannan abu na biyu da aka ce aliyu ya mata sallah da daddare babu dalilin da ya nuna ce abubakar bai yi mata sallah ba eh, bai yi mata limanci ba ne amma watakila ya ji da daddaren ya zo ya bi sallar shi ma ya zama mamu don kada a ɗauka ya haɗa ce yi yar annabi ta rasu abubakar ma ko sallar bai mata ba ka san sharri in shi'a in an ji an samu jahilai a ƙauye abinda za mu cikin ai da ta rasu ko sallah ma bai je mata ba yi ta kuka cewa an cuciyar annabi daga nan kuma sai a fara sauke abubakar musalla alaiha aliyu yau matar sallah wa kana li minan min an-nasi to gaskiya mutane suna da ganin darajar aliyu shine li aliyu minan nasi wajha suna ganin kimarsa da darajarsa ya tarimunahu wato a lokacin da nana fatima take raye saboda girmama nana fatima yana auren yar annabi suna girmama shi falamma tuwfiyat istankara aliyun wujuhan nas to yayin da nana fatima ta rasu aliyu yayi wannan abin da yayi bai gaya wa abubakar ba ya zo ya yi mata sallah shi ya mata limanci abubakar yana nan ya wuce ya mata limanci mutane suka ce kai gaskiya wannan ba daidai ba ne duk da matsayin da aliyu yake da shi sai suke cewa wannan ai bai kamata ba ko da dai shi ma ɗin yana da matsayi na abin da ai bai dace wannan abin ba ya za a raba kan musulmi ya za a yi kaza a yi kaza wallahi mutane kawai sai suka canja wa aliyu wannan girman da yake samu da matsayi a idan mutane tunda ya taba wanda yake babba ne kuma ya yi wa abubakar abin da ana ganin kamar bai kamata ba kawai sai mutane kawai fuskokin suka canja akan mu'amala da aliyu bin abi talib wannan abun har ya dame shi shi din aliyu shine istankara wato ali wujuhan nas dan girmamawan ta ragu abu na biyu daman akwai ciwon bai yi mubaya'a wa abubakar ba a lokacin bai yi mu baya ba yawwa bai yi mu baya ba za mu zo mu faɗi me yasa bai yi mu baya ba ga bai yi mu baya ba ga 'yar annabi ta rasu ya je ya wuce ya yi mata sallah bai gaya abubakar ba mutane suka ce to abin nan fa ya yi yawa a lokacin 'yar annabin tana raye suna ba shi hanzari akan jinkirin da shi aliyu yayi bai yi wa abubakar mubaya'a ba me dalili suka ce na farko ba ta da lafiya ya shagaltu ne da harkar rashin lafiyanta bai je samu dama yi wa abubakar mubaya ba ɗaya na biyu suka ce tana cikin fushi da abubakar sai yake ganin to yaya matarsa tana fushi da abubakar kuma zai je shi kuma ya masa mubaya mana yana tunda tana cikin ɓacin rai kuma ga rashin lafiya bari ya dan jinkirta ba wai dan bai yadda da shugabancin abubakar ba ne Allah ya sa kuna ganewa to amma ana ta magana ya yi aliyu bai zai mu baya ba kuma abubakar shi ma yana kallon shi yana kallonsa shi aliyu radiyallahu anhu yana ganin shi kanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma yana da matsayi da daraja da sauransu to lokacin da aka zo harkar mubaya'ar da nada abubakar ɗin, yawanci su umar ne da sauran sahabbai duk suka yi abin shi kawai ba a kawo shi ba ko irin a kwatanta shi a ce ko shi ko abubakar ba yi ba don a lokacin da aka zo za a yi mubaya'ar ce ake ko shi ko umar duk sahabbai abin da suka yi kenan ko shi ko umar ba a ce ko abubakar ko umar nake son ce ba a ce ko dai abubakar ko aliyu ba so lokacin umar ne ya tashi ya magana yake wa mutane to kaza kaza don abin da ya faru annabi yana rasuwa kawai mutanen madina kawai suka tafi wani gida suna ta mitin warai kuwa annabi yana barin duniya tun kafin abin ne shi su mutanen madina manyan sai suka harhadu a wani gida su kaɗai 'yan madina suka bar almuhajirun su umar kenan su abubakar da sauran da suka yi hijira me dalilin su suka ce kun ga annabin nan mu muka gayyato shi a yau hijira ya taho muka taimaka masa muka masa kaza muka yi kaza muka karbi bakuncinsa kuma yana son mu mutane yana son madina yana kaza to gaskiya ya kamata shugaba ya zama daga cikin mu dan a ci gaba da tsare wannan al'amari ba wai dan kiyayya daga almuhajirun ba kawai dai gani suke yi bai kamata shugabancin nan ya zama ba a cikin su ba suka je suka kama suna mitin amma kuma ba su gayyato yan almuhajirun ba ku su almuhajirun su umar sai aka ji labarin ana can ana kuskus kuskus su su ma sai suka har hada mutane kar a zo a yi wani abin da yake ba daidai ba sai aka je aka haɗu aka sa wani gida za a haɗu a haɗu a gidan wani aka je aka haɗu kawai umar ba tare da dogon turanci ba sai tashi ya ce jama'a wannan al'amari dama manzan Allah ya magana shugabancin nan yadda zai kasance a cikin ƙurashawa a kaza a kaza a kaza a kaza kuma wanzu Allah ya zo kun taimaka wa da'awarsa kun yi kaza Allah shi muku albarka so ba tare da bata lokaci ba kowa ya sani annabi yana raye abubakar yake gabatarwa ko a sallah ko a sulhu ko wani abu zai ce wani je ka wakilce ne yace abubakar nan yana raye bai kamata a je a yi wata maganganu ba tare da an kawo abubakar ba kuma yana raye shi abubakar bai yi magana ba ya ji bai ce komai ba shi in kana so gane ai waye abubakar wato wani dattijo ne irin mutanen nan ne yana da daraja a idan mutane sannan yana da kamewa shi bai fi ma magana ba amma fa yana da matsayi wallahi aka ce na gaya muku idan abubakar ya zo wuri idan manzan Allah sallallahu baya nan kai kaci shi ne annabi wato ba a samu mutumin da yake da haiba da nauyi a idan mutane suke ganin nauyinsu da ke masa irin abubakar ba jini ne da shi sosai sai umar ya ce to yaya yana raye yana zaune ga matsayinsa ga yadda annabi ya faɗa a kansa ya ta kawo maganganu maza Allah abubakar ya ce to ni ina ganin kawai abubakar ya kamata ya zama shugaba kuma shugaban ya zama cikin almuhajirun in ji umar to shine jarumin da zai iya fitowa ya watsa kowa kawai ya tashi zare ido ya yi bayani abubakar ya ce a kai ne shi abubakar ya ce a kai ya kamata shi umar ya ce a kai ne aka yi ta ja aka yi ta ja to a lokacin kaga aliyu yana can yana wani. to sai ya ɗan ji wani abu haka dai ya ba a ɗinsa ba duk cewa akwai usman na usman ma yana gaba da aliyu Usman ibn Affan shi yana gaba da Ali ibn Abi Talib kafin a farga kawai sayyidina Umar yayi wuf sai ya rike hannun sayyidina Abubakar ya daga shi yace nayi masa mubaya ku yi mai mubaya kawai shikenan muka ce mutane su sami'ina wa ata'na wa radina mun yadda aka zo aka tewa Abubakar mubaya aka ta mubaya aka ta mubaya aka ta mubaya aka aika kayu kauyuka gashi gashi gashi wane wane shine shugaba to lokacin da aka yi wannan abin shi Aliyu bai zo yi mubaya ba kuma mutane ana ta sa ido ya ya zo ku ko bai zo ba <laughs> to shi ma za ku yi masa uzuri kun san me uzurinsa yawa shi a gidan annabi ya tashi kuma kanin manzan Allah ne da baban shi da baban manzan Allah uwa ne uba daya sannan surikin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ga ilimi Allah ya bashi ga jarinta ubangiji ya bashi ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to shi ma sai yake ganin ai ba wai don neman shugabanci ba ko dai ba komai dai yana ga yana daga cikin mutanen da ya kamata a ce da su ma dai su ne to a cikin hadisi yanzu za mu zo mu za mu zo mu karanta abin da aliyu ya faɗa ai ya fito ya yi bayanin me yasa to yanzu anan muna kan gabar mutane sun canja wa aliyu fuska ya ji ba daɗi ko ba ka bane ba shi ne sankaran Aliyu wujuhan nas ko yawwa faltamasa musala hata abubakar wa mubaya'atahu a take kawai aliyu ya gaba zaman lafiya irin kawai ya je ya yi sulhu da abubakar ya mai mubaya shi da kansa aliyun ya yi tunanin haka ya ce bari ya je ya yi wa abubakar sulhu a daidaita al'amura tun da ne komai ya wuce iyalin mata rasu yar annabin mata rasu kaza kaza kaza shikenan ya je mai mubaya kan da manta da wani abu guda ku rike shi aliyu yana sane a lokacin da nana fatima take neman a bata gadon babanta ko kai daman dukiyar baitul mali ce to lokacin da aliyu ya zo ya hau mulki shi ma ai ya zama khalifa daga baya bayan umar ya yi ya rasu bayan usman ya yi ya rasu sai aliyu ya hau ya ci ba hamayya ya zama shi ne to dukiyar akwai dukiya a lokacin musulunci na dukiya bai ɗabi dukiyar nan ya dawo wa da fatima ba ko ya dawo wa da 'ya'yan fatima ba ai akwai 'ya'yanta su hasan da husaini da a ce daidai ne a ɗauki dukiyar a dawo mata da shi ai da zai iya ɗauka tun da a matsayinsa na shugaba ne mai mulki ya karɓi wannan dukiyar i dawo mata da shi ko ya dawo da 'ya'yanta ce ga gadon kakanku nan to bai yi ba to a nan gurin idan wani dan shi'a ya zo ya zagi na abubakar cewa bai ba wa na fatima gado sai ka ce lokacin da ali bin abi talib ya hau ai dukiyar ma da ake da ita ta mafi lokacin abubakar budin da aka samu na musulunci ya bayar bai bayar ba to kaga wannan ya nuna cewa abinda abubakar din yi shine daidai amma ɗabi'a ce ta dan adam ya fushi sannan ko da wanda zai ce ai ali ba ya ta fushi da abubakar bai masa baya ba to gashi nan hadisi a cikin sahih bukhari aliyu da kansa ya zo ya nemi sulhu ya nemi a sulhanta da shi da abubakar ya masa mubaya to amma a wannan lokacin shi kuma abubakar ya ce na dakatar da mubaya da duk ake na dakatar da na fara aiki tukunna fa <laughs> shi yasa ya ce walam ya kun yi bayi a tilkal ashkur a waɗannan watanni shida ɗin bayan an gama rububin mubaya'ar to abokar sai ya dakatar baya yin mubaya'ar a waɗannan watanni guda shida saboda mai ya ainihin wato shagaltu da da da da, da mulki da waye da sauransu wasu malaman suka ce a'a aliyun ne baya yin mu baya a bai shirya yin mu baya a cin watannin guda shida ba aliyun ne ba wai abubakar ɗin ba gashi ya shirya zai zo yin mu baya amma saboda ya shagaltu ba ni sunan shi da harkar na na fatima rasuwarta da waye-waye ɗinta su bai zama rediyo ya zo ya mu baya arbahar da zai abinan sauransu haka wasu suka ce allah musu rahama me ya dalili ya shagaltu da harkar na na fatima shi kenan wannan kenan fa'arsala ila abubakar aliyu sai ya aika abubakar ya ce ani itina wala ya na ahadun ma'aka ka ji fa malam aliyu din ibn abi talib <laughs> ne ya aika wa sayyidina abubakar siddiq yace ka zo ku yi haƙuri shi ma aliyu yana da ji da izzarsa masha Allah kaga abubakar shine halifa shine waye da sauransu to amma abubakar ya haƙuri ya yarda ya zo saboda me aliyu dangin annabi ne sarkin annabi ne ya bashi wannan girma kuma ya san yana cikin damuwa sai ya aika masa ya ce ka zo ka duba fa sulhu zai yi da abubakar ɗin mai kun shi ya kamata ya je mai ya same shi a gida sulhunta sai ya ce ka zo to abubakar ko mutum ne mai sauƙin sha'ani ba mutum ne mai hayaniya ba ba mutum ne mai kaza ba sai ya yadda zai zo kuma aliyu ya kafa doka ya ce kar wani ya biyo ka kai kaɗai za ka zo karahiyar <laughs> ta hazari umar me yasa shi aliyu a lokacin kuma baya son umar ya zo saboda me umar shi kuma yana da fada mana yana da zafi yana da yaji idan an zo ba lalle ba ne watakila abin a yi cikin lalama ko da an yi shi din to umar ga yadda yake kar ku manta shi ma ɗabi'arsa ne haka yake haka kuma yadda Allah ya mutum za ka haƙura ka bashi yanzu abubakar ruwan sanyi ne shi kuma sayyidina umar ruwan zafi ne kuma dukansu Allah ya ba su matsayi da daraja kuma annabi duk ya rayu da su usman mu shi kuma ɗan tsakiya ne haka lokacin da aka je sulhul hudaybiya abubakar yana tare da mazan Allah lokacin da kafirai suka hana musulmi shiga maka, annabi ya yi shirin umara da ihrami da komai da dabbobi an taho da za a yanka a sadaka a yi wa'ai kafirai suka toshe hanya da bakawai suka ce ba ka shiga ba ya ce saboda me ya ce kudu suka ce kawai ba ka shiga ba ya ce makan ce wallah ba ka shiga ba suka ce annabi wallah ba ka shiga ba aka tsare su aka kafa tanti annabi ya ce to bari a tsaya ga ya za a yi ya ce to ko za a yi sulhu shi ne aka ce sulhu da biya dama ana faɗa sai a ce a yi sulhu ko ba gaba ne ba suka ce ya eh, yi amma muna da sharuɗa suka yi ta shimfiɗa sharuɗa na rashin kirki duk wanda ya musulunta a cikinku a cikinmu ya zo cikinku to sai an dawo mana da shi daga yau kuma in a cikinku wani ya tsallako ya dawo cikinmu cikin mushrikai kenan to ba ku da hakkin ku ce za ku dawo da shi kuma wannan umarar bara a yi ta ba sai baɗi ku koma gida ko ku yanka dabbobinku ko ku saka riguna ko ku yi aski ko kar ku yi aski ko ma me za ku yi bara a yi ba ku juya kawai sai baɗi baɗewar haka malam sayyidina abubakar yana wurin ya yi shiru yana jiran kawai shi kallon annabi mai zai ce zai kai kuma umar kana gefe gaba ɗaya ya kumbura ya gama cika kawai rai ya ɓaci umar a gefe na ta gunguni ya ce yanzu annabi yadda zai da wannan sharaɗin wallahi mala annabi yana cewa aka zo ma ana rubuta sulhu. ali bin abi talib yake rubuta sulhu. sai ya sami muhammadu rasulullah daga muhammadu manzan Allah kafiran suka ce suka ce wa aliyu goge goge rasulullah ka bar min muhammadin ai ba mu yadda shi annabi ba mu yadda ai annabi manzan Allah bane inda mun yadda ma zo mu bata lokaci har muna wani sulhu ya za a rubuta takardar da za mu yi sulhu a tsakanin a ce wai min Muhammadu rasulullah daga muhammadu manzan allah manzan allah ku ne kuka yadda manzan allah ne mu ba mu yadda manzan allah bane. aka ce wa aliyu goge aliyu shi ma sai ran sai ɓace ce baran goge ba ya rena hankali <laughs> ba zan goge ba annabi yana kallon sa shi annabi abun ya bashi mamaki ya bashi wannan sai ya ce wa aliyu goge sai aliyu ya ce ya rasulullahi yanzu ni zan sa hannuna in goge rasulullah in sa hannuna in goge annabi ya ce goge wala aliyu bai goge ba ya dai san yadda zai dai kawai yayi kwana ya goge sai annabi ya ce nuna mun ina ne wurin da shi bai iya karatu ba ya ce nuna mun wurin ya ce mai ga wurin annabi ya sa hannunsa ya goge ya ce ci gaba da rubutun sulhu umar yana gefe ya taso ya ce ya rasulallah liman wata daniya dan me za a dora mana gaskanci ka ba mu dama mu buɗe hanya mu wuce kawai in ji wa kuma manzo Allah ba ka ce mana za mu shiga maka nan za mu yi kaza za mu yi na tadkhuluna almasirin haramun kaza kaza wai waye sauran su ba annabi ya ce da shi na ce muku za mu shiga maka amma na ce maka yau ko gobe na ce maka kwantar da hankali makka ne za mu shige ta amma magana mu shige ta yanzu yanzu ba magana gaggawa wannan shine ake bukatar yin sauki a cikin al'amura da bi sannu sannu abubakar yana gefe ina so nuna mana bambancin ɗabi'an ne abubakar yana gefe sai ya juya ya kalli umar ya ce kai kai san Allah ne fa baka san ba cewa duk abin da yake akan wahayi yake baka sani ba duk abin da aka faɗa ya ce eh na baka san Allah ne yake cewa ya ce ba umar gaba dai hankalinsa ya tashi akan shi kawai gani yake annabi ya kamata ya bada dama a bubbuge waɗannan mutane a wuce har su din da za su ce wai bara a shiga ba abubakar ya ce ka yi haƙuri annabi ne da abin da ya faɗa kawai mu bi shi to haka suka yi ta tafiya haka yi ta tafiya haka ibn abi balta'a sahabi ne annabi zai shiga makka yana da dukiyarsa a can da dan arzikinsa lokacin da aka yi hijira bai dan tattare ba kuma wasu daga cikin kafirai suna kula masa da shi da ya ji annabi zai je makka za a je a buɗe makka za a yi kaza an ɓoye zancen ba a san zancen ba ya maza maza in rubuta takarda ya bare ce a gaya wa kafiran makka musamman waɗanda suke kula da abin nan ɗinsa to fa annabi zai shigo lokaci kaza a dan tattare masa dan abin nan ashe ba a san magana ta fita kawai Allah ya sanar da manzon Allah to wannan fazancen naku na abin nan an fasa zancen ga takarda nan an rubuta an bawa wata mace ta sa a cikin kitsanta ta tafi za ta je ta kai mutanen makka labari zai ishe musu cewa kuna zuwa manzon Allah ya tura ya ce maza maza maza a bita cikin wanda ya tura din akwai Ali bin Abi Talib ya ce abi matan nan da doki ayi gudu a tsare ta kar ta shiga maka da takardar nan suka je suka tsare wannan takarda suka tsare wannan mata suka ce ba da takarda ta ce takardar me ki ba da takarda annabi ya ce akwai takarda ta ce takardar me ni ba wata takarda a hannuna ba za ki bayar ba to kuma mace ce ba za su iya ta ba aliyu ya ce wallahi ko ki ba da takardar nan ko miki tsirara wallahi sai na kwaɓe ki na caji ki tas aikin annabi ne a nan gurin in na kwaɓe ki ban saba wa Allah ba <laughs> wallahi matan nan taurin kai malam ta ita ba ta kaddan da aka zo caji caji caji aka ce ta bincike duk jikinta babu ashe a cikin kitso ta soka takardar kitso ka dubo hikima aliyu ya ce ko ki bayar ya zare takwabi ko in sare ki ta zaro takarda ta bayar bai bude takardar ba su ma abokan tafiya ba su bude ba kawai sai aka dawo da annabi aka ce ga takardar ki tafi ita ma kuma bata san meye yake cikin takardar ba in ta je makka me za ta gaya musu dama aike ne biyan ta kudi ra'ayi aka dawo annabi ya sa a buɗe takarda a karanta aka buɗe takarda kawai sai aka ga shi nan daga sunan sahabi min Hafiz ibn abi balta'a daga hatibu sahabi ne cikin sahabban annabi ya je yakin badar zuwa ga kafiran makka ina shaida muku kaza kaza kaza kaza kaza annabi ya ce subhanallah yace kuma hatib din yana nan a wurin ya zare takarda ya ce da shi ma hala ya hafi ya ce ya kai hafi me wannan yi aka yi haka wa ya saka wa ya ce ka je ka bayyana asirinmu ran annabi ya baki kawai hafin ibn abi balta ce ya rasulullah wallahi ba munafurci ne ba wallahi ba munafurci ne ba yana cewa to a muhallin shahid sayyidina umar a lokacin da takobi a hannunsa ya zare ya ce ya rasulullah ba ni guri in sauke wuyan takobi ba ni dama yanzu in sare wuyansa musulmi ne fa dan uwansa amma yana ganin ya saba yayi abin da ke ba daidai ba sai manzo Allah ya ce da Umar kai wa ma yudrika la'alla Allah tala ala badrin fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad lakum baka san wannan yaji yakin badar ba baka san Allah ya ce yan badar bayan an dawo daga yakin badar ba ku aikata duk abin da kuka ga dama na yafe muku duk sahabin da yaji yakin badar komai yayi Allah ya yafe mai to wannan laifi ne yayi to Allah ya ce ya yafe mai ya zaka ce a sare wuyansa to haka ɗabi'ar take haka Allah ya yi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to shi yasa Ali yace kada Abubakar ya zo da Umar kada ya zo da shi shi kuma Umar ai kada ya zo da kowa kai sai Umar kuma ya ji labari yace wallahi la tadkhulu alaihim wa daka wallahi Abubakar ba ka je kai kai kadai ba wallahi sai an bika ha ba malam ya zaka ka tafi kai kai kadai ka duba gidan aliyu ba za shi amma umar ya ce wallah ba ka je kai kaɗai ba abubakar ya ce a ah, yau me kake tsammanin za su yi min kashe ni za su yi wa ma asaitahum an yaf'alu bi wallahi la atiyannahum abubakar ya ce wallahi sai na je me za su yi min shi ma ransa ya baci ya ce wallahi zan je me za a yi min zan je ya je ya shiga gidan aliyu shi abubakar yana shiga tun da su aka yi bai yi magana ba aliyu ne ya kama wato uh, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa ne ne wane ne wane ne sauransu shine fatashahada aliyu sai ce sai aliyu yake ce abubakar inna qad arafna fadlaka mu mun san falalaka mun riga mun san kai mai matsayi ne wa ma ataka Allahu mun san abin da Allah ya baka waye ke fada aliyu yake fada abubakar ya san yana da falala yaya wani dan shi a yau zai zo zagi abubakar to ga aliyu da kansa ya ce ya san Allah ya fifita abubakar a kan kuma ya san Allah ya ba abubakar abin da bai ba shi ba ya ce walan nan fas alaika khairan ba ma yi maka hasada shine nan fas ba ma yi maka hasada akan alherin da Allah ya tusa ƙahullahu ilai da Allah ya baka walakin ka istabdatta alainal Amur abin da ya faru shine ka riƙe al'amuran mu ka hana mu komai mulkin istibdad daga al'istibdadiyya ne shi ne diktatariya kenan dictatorship na mulki shi ne wanda shugaba zai zama kawai kamar komai yana yi shi kadai kawai yake in ya saka doka kawai dole abu aida to shi a uzurin sayyidina ali ya ce yana ganin kamar kai ka riƙe al'amuran ne mu baka jawo mu ba ma'ana ni ba a sa ni a cikin harkar mulkin ka ba ban baka matso da ni ka nuna ni ma ina da mutane ko ba su nuna cewa ni ma ina da ra'ayi akan zaben shugaba ko wani abu shine sabdatta alaina al'amur. sannan kuma ma'ana bai kai shawara da mu ba a cikin lamarin khalifanci wa kunna nara li bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasiba aliyu ya ce kuma mu muna ganin a matsayin mu na dangin annabin mu muna da rabo kan wannan abun ko shawara ayi da mu wallahi malam yana gaya wa abubakar waɗannan maganganu kawai sai abubakar ya fashe da kuka hatta fadat aina bakar sai gashi idan abubakar kawai yana tsayar da hawaye yana tsayar da hawaye yana tsayar da hawaye saboda ya ce masa shi dangin annabi ne kuma yana ganin suna da matsayi ya kamata a yi da su falamma ta kallama abubakar kala sai abubakar ya karɓi magana ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse maka da wanda raina yake hannunsa la qarabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati wallahi in sada zumuncin dangin annabi sallallahu alaihi wallahi shi na fi so akan in sada zumuncin na ne wa amma alladhi shajara baini wa bainakum abin da ya gudana tsakanin na ni da ku na jayayya akan abin da ya shafi khalifanci da kuma dukiya min hadhihi al-amwal dukiyar da na Fatima take cewa lalle babanta ya bari min fadak wa ghairiha yace to magana ta gaskiya faɗin inni lam alu ni bazan takaita ba shine lam alu lam aksir kenan ni bazan taba takaitawa akai ba anil khairi dangane da yin alkhairi Walam atruk amran ra'aytu sallallahu alaihi wasallam zan ci gaba da ciyar da iyalan gidan annabi zan ci gaba da taimaka musu amma fa ba zan bar abinda annabi yayi umarni ba abinda annabi yayi umarni ko lamarin sa da yake aikatawa ya yasna'uhu fiha illa sana'atu fa ce sai na aikata ku yi hakuri ba zan iya canja abinda annabi yace ayi ba na gaya maka annabi yace ba a gadan su su annabawa ne idan na dauki dukiyar nan na baka na saba da abinda annabi ya faɗa ya kai aliyu kaga duk da yana kuka ya zuban da hawayensa saboda tausayi irin na abubakar da kyawun hali irin na abubakar amma ya gaya wa aliyu gaskiya ya ce ƙala faƙala aliyu li abubakar mau'iduka al'ashiya aliyu shi ma da ya ji abubakar ya gamsar da shi ya yadda bai yi jayayya da shi ba to shi kenan mu haɗu bayan rana ta yi zawali shine al'ashiya kamar da yamma lil bai'ati dan maka mubaya mu haɗu da yamma mubaya'ar da ban yi ba yau zan yi ta tunda mun haɗu a gida mun sulhunta falamma sallah abubakar ne zuhra yayin da sayyidina abubakar yau mutane limanci sallah azhar a masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama raqal minbar sai hauka minbari fatashahada yayi innal hamdalillah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan shine fatashahada wa zakara sha'na ali ka duba abubakar mana sai ya faɗi sha'anin aliyu bin abi talib kallufa takhallufahu da ƙin zuwa yayi mubaya'a wa uzrahu kuma yana faɗaɗin sai ce jama'a ga uzurin aliyu da ya sa bai mana mu ba ka duba sulhu mana maimakon wani ya zo ya yi bayanin a kan aliyu shi abubakar ɗin shine ya ce ku bari zan yi mutane bayani aliyu yana da uzuri ku ba shi uzuri ni ma na ba shi uzuri billazi itazara ilaihi irin uzurin da aliyu ya bashi ya gaya mutane summa astaghfara wa tashahhada ali bayan abubakar ya gama sai aliyu ya hau ya ce astaghfirullah astaghfirullah ya tuba wa Allah akan wannan mumbari sannan kuma ya fara ashhadu an la ilaha illallah shi ma da yazo fa azzama haqqa abubakar ya girmama sha'anin sayyidina abubakar ya ce abubakar mutum ne mai matsayi abubakar mutum ne mai daraja abubakar shugabanmu ne abubakar kaza a riwayar imam muslim ya faɗi falala abubakar da irin yadda abubakar ya riga shiga musulunci tun suna yara ya musulunta ya rinka faɗan matsayin abubakar a wajen manzan Allah wa haddasa annahu lam yahmilhu ala alladhi sana'a nafasatan ala Abibakar. ya zantar da mutane yake ce da su ku sani cewa ni abin da nayi na kin yi wa aliyu mubaya'a da wane ne da kin ba shi dama ya zo ya sallawa na Fatima ni ba hassada nake masa ba akan mulkinsa. sa shine na fasatani ni ba hassada nake masa ba sam wala inkaran lillazi faddalahu Allahu bihi kuma ni ba ina inkarin abinda Allah ya fifita Abubakar bane da shi inji Aliyu walakin na kunna nara sai dai kawai mu muna ganin mu dangin Annabi muna ganin muna da hakki mu ma akan wannan al'amari na halifanci nasiba mu ma muna da rabo fastabadda alaina fa wajadna fi anfusina sai muka ga ba a yi da mu ba shine kawai uzurin ali tun da ba a naɗa shi shugaba ba kuma yana dangin annabi yana kusa da shi to su kuma sabai suna ganin ai abubakar ya yi nesa da shi ko da shi dangin annabi ne nisan da bambanci akwai mutum biyu a tsakaninsu akwai umar akwai usman to sai ke ganin shi kawai yaya ba a sa shi ba ko ba a yi da shi ba ko muna ganin ya kamata a ce muna da dama fa wajadna fi anfusina sai muka yi fushi fa sirra bidhalika almuslimuna kawai musulmi sai suka yi farin ciki suka ce alhamdulillah an samu sulhu abubakar ya girmama aliyu aliyu ya girmama abubakar kuma aliyu ya faɗi uzurinsa suka ce asabta suka ce eh gaskiya ne gaskiya ne irin ma'ana ya aliyu ya bayani eh gaskiya ne kai dan uwan annabi ne kuma ya kamata a ce kaza kaza amma dai kaza wa kana almuslimuna ila aliyin qariban sai wannan lokacin wato sai suka zamanto wato soyayyarsa ta kusanci aliyu ma'ana da ba mun ce sun canja mai ba to yanzu sai suka dawo hina raja al'amar bin ma'ruf yayin da ya dawo da al'amari da kyakkyawan hanya sananniya tunda yanzu an ga aliyu ya dawo to sai aka dawo kusa da aliyu kenan kun ga wannan hadisi yana nuna mana sun sulhunta kenan sun sulhunta an tattauna akan mumbari aka yi wannan zance kuma sahabbai suka shaida ibn hibban ya ruwaito a hadisin abi sa'il khudri cewa aliyu yayi wa mubaya'a wa abubakar a riwayar ibn hibban shi ta sai ce ai aliyu ma yayi mubaya'a wa sayyidina abubakar al'amarin farkon al'amari amma a sayi muslim daga imam zuhuri wani ya ce wani mutum ya faɗa lam yubayi ali abubakar hatta matat fatima aliyu bai yi wa abokar mu baya ba sai da na fatima ta rasu a nan gurin ina so na gaya muku akwai riwaya wata riwaya ta nuna aliyu ya yi mu baya a farko wata riwaya ta nuna bai yi ba sai da na fatima ta rasu to imamul bukhari ya fifita wannan riwaya din a nan ya yi kaga bayanin da ya kama ya nuna cewa aliyu sai bayan fatima ta rasu ya yi me ya yi mu baya amma dai ya dai yi mu baya a nan ko ba ka bane ba yawwa to wasu suka ce ya za a hada waɗannan ruwayoyi wancan ingantacciya na ma ingantacciya amma dai wannan tabi'in ta fi ƙarfi suka ce to ai ba cin karo ya yi ta farkon ba a san ya yi ba mutane ba su gani ba to sai ya zo ya yi ta biyu yana ƙarfafa ta farkon don ya kawar da me wato damuwar da mutane suke da shi sannan kuma ya nuna wa mutane fushin da ya yi da abubakar akan gadon na na fatima ya kautar da shi wannan shine dalilin da ya sa ya sake mu baya kuma daman ya ƙi mu baya a abubakar ne ba wai yana so ya lazamci haka ne ko shi ma ya zama ya zama shugaba ko ya kwaci shugabancin ba to haka aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya lokacin da sayyidina abubakar zai rasu directly yace abu ce umar kai ne shugaba kawai ba wani dogon turanci wa za a zaɓa waye kawai abubakar da ya ga rasuwa ya zo masa kawai sai nuna umar ce ka je ka yi saboda daman annabi ya faɗa a hadisi hassan lau na ba'adi nabiyyun lakana umar da za a yi wani annabi a bayana to da umar ne abubakar ya ga matsayin na umar ya ce ai ba sai na ce ma wa za ku zaɓa ba kawai kowa ya sani kun san umar ya fi so haka kawai umar ya hau mulkinsa ba damuwa to shi kuma umar lokacin da ya zo ya gama nasa shi ma aka zo za a kashe shi ko aka kashe shi aka soke shi a masallaci to shi kuma dabara da tunda a lokacin akwai Usman akwai Aliyu to a lokacin ana ce a Aliyu ne a Usman ne gari yana ta dauka to Aliyu ne a Usman ne ana ganin kamar ana kunnan doki zai cewa su manyan sahabbai su suna ganin Usman ne sauran kuma wasu mutane suna ganin Aliyu ne saboda ai kaza da kuma yara da aka haife su daga baya suka tattaso sun ga Aliyu yana auren Fatima yayi aure Fatima dangi annabi ne kaza kaza sauransu to umar da ya ji abin nan da yadda yake kawai sai ya yi shura sai ya kafa kwamiti na mutane da wane da wane da wane da wane da wane ya hada hada ɗansa a ciki hada da aliyu da usman din da wasu daga cikin sahabbai ya ce ku je ku tattauna ku ga waye ya kamata ku ba shi dama ya jagorance ku to haka aka yi ta bugawa dai amma sai ya ce abdullahi dan umar ɗana ya ba da shawara amma baya cikin wanda za a zaɓa kamar ba a gane ba ko ga yaro na abdullahi dan umar ya shiga cikin masu ba da shawara saboda yana da ilimi kuma yana da basira kuma shi ma ya zama da cijo ko ba ka bane ba sai ce gashi nan shi aikinsa shawara kawai amma magana ku ce za ku zaɓe shi saboda babansa halifa ne ban yadda ba ku duba kawai cikin da tanon da suka cancanta to haka aka yi ta fafatawa malam daga ƙarshe sai da aka zo ma ana bi cikin yara sai a zo ana abubakar ne ko a eh, umar usman ne ko ali ne da haka dai ake ta ambatan usman usman usman za mu zo karatun yana da tsawo amma dai za mu zo mai bayanin wata rana yaya aka yi aka zaɓi shi sai na usman ne to a nan ma lokacin shi ma sai na aliyu ya kafe saboda eh kwarai kuwa tun da wancan damar ba samu wannan ba ta nan ba wannan da ƙarshe dai sai aka ba usman din za mu zo mai bayanin yaya aka yi aka ba usman din dan gaskiya sai da aka yi hikima ba ƙaramar hikima ba wani aka tura ya zo ya ce kai ya samu sai na usman shi kadai a daki ya ce kai ka yadda da ni shi na yadda da kai ka yadda da wakilcin da mutane suka bani a kanka ce na yadda ka yadda idan idan ba kai na zaɓa ba na zaɓi aliyu ba damuwa usman ya ce ba matsala ba komai kawai ba damuwa ya ce to na gode ya tafi gidan aliyu ya je ya same shi kadai yace ka yadda da ni ali yace na yadda ka amince da ni ka yadda da matsayin da aka bani da waye waye sauransu ce eh. ka yadda in mun zaku wani ba kai ba in mun zaku usman za ka yi mu baya abin ali yace ba matsala amma bai gaya masa kai zan zaɓa ba usman ma bai gaya masa kai zan zaɓa ba eh, suka hikima eh zamani sai ce kawai sai aka zo aka hadu manyan sabbai an hadu sai ce jama'a bayan tattaunawa da duka waɗannan mutanen guda biyu ko aliyu ko usman dukkansu a gida na same su sun yadda duk wanda na ɗauka na ce shine halifan musulmi ɗaya ya ce ya yadda zai mu baya a ya amince ina shaida muku wannan kowannen su ya yadda ɗan uwansa ya cancanta in an ba wa ɗan uwansa ba shi aka ba ba ya cancanta so ina shaida muku na ɗauki sayyidina Usman shine halifan Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Umar ibn Khattab aka ce Allahu akbar aka zo aka tewa sayyidina Usman mubaya ana ta mubaya ana ta mubaya ana ta mubaya ana ta mubaya da haka aka kashe wutar amma duk da haka su ma akwai dan wani abubuwa a ƙasa wata rana in mun zo karatu insha Allah za mu faɗa shi mulki akram kallahu kai a takaice mulki fitina ne taimakon da ubangiji zai maka Allah ya cire maka son shugabanci ya gama maka komai kana ji na ko ka kwace ko ka saki lalai da kai shaida ne mutumin yau yana murna kenan an zo gabar an masa aiki kenan to Allah ya mana afuwa Allah ya ce mana Allah sa mu cika da imani Allahumma ya zali samu wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin وهم حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله